babu bala'i na cewa jarrabawa ta kai ƙololuwa a duniya kamar abu biyu na farko yunwa na biyu rashin aminci wato tsoro wannan su ne ƙololuwar azaba da allah ke wa society duk society da aka ce yana cikin fargaba da rashin aminci da tsoro kuma iya cikin yunwa wallahi ko a nassin ƙur'ani wannan shine mafi girman jarrabawan da allah ke yi da Allah ya ce zai jarabe mu ɗauki misalai kaɗan a bakara cewa ya yi wala na buluwan na kun bi shay'in min alkhawfi wal ju' wa naqsin min al amwali wal anfusi was samarat wa bashir sabirin bakara aya ta 155 kaga sai ce wallahi tallahi billahi za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro da kuma yunwa biyu da su Allah ya fara yace wani abu na tsoro da kuma yunwa wannan shine halin mu a arewacin Najeriya tsoro da yunwa Allah ya ce to wallahi za mu jarrabe ku da su za mu jarrabe ku da wani bangaren tsoro da yunwa a arewacin Najeriya akwai shekarun da kwana muke a kofar gida a kofar gidanka za ka hoto ka yi shimfiɗi ku kwana a kan rumfa har sai an kira asuba ku shi ku shiga gida ya zama tarihi lokacin da babu yunwa a kofar gida za ka ga mutum ya zo daga jeji ya yi ice ka je ka ce babar ka daga wani a kwance a kofar gida ya dawo daga jeji dattijo ne sai a buɗe ainihin akwashi a ɗauko maratu a zuba mai a ce ka kai masa ba a ma san shi wane ne ba shekara arba'in ko hamsin waye ka taɓa jin a arewacin najeriya da cutar yunwa yana da olsa waye ka ji yaushe ka jin ana magana akwai olsa kuma idan allah zai jarrabi al'umma ya nuna mata cewa lalle Allah yana fushi da ita babban abin da yake mata shine tsoro da yunwa wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha haragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'ami Allah fa adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf kaga sai kira yasa mata tufafin yunwa da kuma tsoro kamar yadda yake cikin suratul nahl ko aya ta nawa zai zama 112 kenan lokacin da sahabbai Allah ya tashi musu gata abin da ya musu shine sai ya kosar da su daga yunwa ya amintar da su daga tsoro alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin Allah shine wanda ya kosar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro cikin suratul ma'un aya ta ƙarshe ko aya ta hudu kenan so kaga wannan jarrabawar da a yanzu ake ciki nasiha ta gare mu kowa yana da gudunmawar da zai bayar mu talakawa mu roƙi Allah mu gyara alaƙar mu tsakanin da shi alaƙar mu da Allah mu tabbatar cewa mun gyara ta babu abin da ya fi ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke da dama da madafun iko a kansu wanda suke ciyamomi ko gwamnoni ko shugabanni na ƙasa abin da ke zama wajibi a kai shine su ma gyara alaka da Allah su zo masu takawa da kuma tausayin